أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم maimai da muke na wannan littafi wato muktasarul ahadari na babban malami abu abdurrahman Allah shi masa rahama idan ba manta ba satin da ya gabata mun yi karatu cikin fasalin da ke magana cewa lissalati nuru na azim sallah tana da haske mai girma to mun kare yanzu kuma za mu shiga sabon fasal. malace faslun fi bayani ahwalis salati al-mafaruda wato wannan fasali zai mana bayani ne a cikin halayen sallah ta farilla ma'ana idan mutum ya zo sallah ta farilla a tsarin addinin musulunci akwai halaye da musulunci ya tsara in mutum zai sallah ya sallah akan waɗannan halaye za ku ji kamar yadda zai zo yace su'al tambaya kam ahwalun lissalatil mafaruda nawa ne halayen sallah ta farilla yace jawabu ansa lissalatil mafaruda ita dai sallah ta farilla sab'atu ahwalin tana da halaye guda bakwai tana da ni halaye guda bakwai murattabatin waɗanda an ka jera su waɗanda halayen guda bakwai jera suke to adda alaiha kuma ana ba da su zuwa ga sallah din nan yace arba'atun ha. hudu daga cikin su alal wujubi suna akan wajabci, wa salasatun su kuma uku alal istihbabi suna akan mustahabbanci ma'ana bakwai ne halaye bakwai ne hudu wajibi ne a tsara su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan uku kuma mustahabbi ne a tsara su daga wannan sai wannan abinda ake nuhi su waɗanga hudu da an ka ce a tsara daga wanga hali sannan wanga hali sannan wanga hali ba ka da damar barkata su ka canza tsarin idan an ka jera su amma waɗancan da an ka ce mustahabbi na za ku ji bayani ko da wata lalura ta sa ka ɗauko wancan hali ka min sai na ɗaya ko na tsakiya ya dawo na ƙarshe to sallah ba ta lalace ba su'al tambaya yace mahiyal arba'atul lati ala alwujubi menene abubuwa guda hudu waɗanda suke akan wajabci yace jawab ansa fallati alal alwujubi wato halayen da suke akan wajabci shine awwaluha wato na farko nan in kun duba ga wanga littafin haka yazo da shi sai ishara da awwaluha na farko amma kamata a ce awwaluha na farko alqiyamu wato bigairi istinadin shi ya kamata a kawo kun fahimce ni don haka hali na farko daga cikin halayen sallah ta farilla shine Alƙiyamu bi gairi istinadin idan mutum ya zo sallah sai shi sallah ta yi ba tare da ya gina da wani abu ba tunda Allah ya ce wa ƙumu lillahi ƙanici ku tsayu ga Allah kuna masu ɗa'a kuna masu natsuwa kuna masu yin shiru to kina in ka zo sallah ba magana yanzu ga ginin nan sai ka ce bari ka kaɗan abin nan ba shi nauyi haka ana son ka yi tsaye kyam da jikinka kun gane da haka shine hali na farko alkiyamu bigairi istinadin kenan cikin halaye guda hudu mun samu hali nawa mun samu guda shine ne tsayuwa da kanka ba tare da ka dogara da wani abu ba to mun zo sallah sai mu kula da wannan duk sadda mutum ya zo sallah kamar yanzu misali sahun ga na baya ai kaga zai yanzu wani sai ce bari dan jingina ga gin na ba ta ta dan rage mai nauyi to ba haka ai sai in za ka yi sallah ka yi tsaye ga jikinka ba ka jingina ga wani abu ba za ga wasu in suna sallah ma wani jingina ma haka ga jikinka da za ka dan jayi shi na haduwa kun irin waɗannan eh akwai waɗanda in suna sallah ne ce za ga sun dan haka sun baka nauyi da za ka ɗan jaya musu na aihuwa to ba a su haka nan da haka na farko kenan na biyu alƙiyamu wato bistinadin ka yi tsaye amma kuma ka jingina ga wani abu saboda lalura kaga yanzu wancan na farko an haɗe shi ko ga hali na biyu in akwai lalurar da za ta sa in za ka yi sallah sai ka jingina ga wani abu ko sai ka ɗan doga wata sanda to sai ka yi shi suke kira alkiyamu bis sinadar a yi tsaye a jingina ga wani abu jima mun fahimta na uku sumar su bi gairi istinadin idan mutum bai iya waɗanga halaye guda biyu da mun ka faɗi to sai shi zaune amma bi gairi istinadin ba tare da ya jingina ga wani abu ba ka yi zaune in za ka yi sallah ba tare da kajin gina ga wani abu ba kuma ɗan son samu na ɗan mutum zai yi sallah an yi sanya yi zaman da ake kira tarabbu'in wato kai haka haka ake so kai eh? eh, zama wanda da lura ta samu zan zai sallah zaune hmm. kun fahimta yanzu kaga kamar da aljihun ta la'ayi to haka ake so in kai zaune irin haka sai ka kabarta. sai ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora akan hannun hagu ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi komi tada daga nan in akwai halin da kaka iya tashi tsaye ka yi ruku'i sai ka sake tashi tsaye sai ka yi ruku'inka kuma ka yi daga in babu hali in ishara za ka yi to daga nan da kake zaune kuma sai ka yi ishara da ruku'i in ka yi ishara da ruku'i ka ɗago sannan ita ma sujada in ba ka yi sai ka yi ishara da sujada da yawan mutane irin waɗanda ba sai ga sun shiga wahala saboda rashin sanin hukunci waɗanda abubuwa ka ga yanzu misali mutum idanu ne na ciwo ciwo mai tsanani in duk da haka ya ɗanyo yi sajada jin zai kama zazzalo mai zasu amma haka mutum zai zauna ya tsalla saboda mai rashin sani don haka sai mu kula da wannan don haka shi yasa ce shi ne wato aljulusu ga gairi istinadin mutum ya yi zaune ba tare da yajin gina da wani abu ba cimmar julusu bistinadin sannan ka yi zaune in bukata ta kama lalura ta tilasta ka ka yi zaune ka jingina ga wani abu kenan mun samu halaye nawa jama'a mun samu halaye hudu to waɗanda halayen guda hudu malam ya ce a hudu ne na ɗaya alkiyamu da gairi istinadin na biyu alkiyamu bis istinadin na uku aljulusu da gairi istinadin na hudu su bis sinadin kun ji hudu kenan sai a kula da su su'al tambaya ma hukumar tartibi baina hadhihi arba'a menene hukuncin jerantawa tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu ma'ana a musulunci me matsayin in ka zo sallah sai ka jera abubuwan guda hudu baka da ikon da zaka dauko wancan na ƙarshe kame da shi shi an na farko ba ka da dama ka ɗauko na uku kamar sai na ƙarshe to me hukuncin jerantawa ya ce jawabu ansa fattartibu bai na hadhihi arba'a jerantawa tsakanin hudun nan alal ujubi na akan wajibci ma'ana wajibi ne idan mutum ya zo sallah ya tsara abubuwan nan ka bayyana suke hudun nan jere kada ka ɗauko na ɗaya kamar sai na biyu kada ka ɗauko na biyu kamar sai na ɗaya kada ka ɗauko na uku kame sai na biyu a'a haka za ka yanzu jere ima muna fahimta sa'al tambaya ya ce to hal sahati salatu idza ƙadar ala halatin minha wa salla bi halatin dunaha yace shin sallah tana inganta idan mutum na da ikon da zai yi ta akan halinta amma sai yayi sallan nan ga halin da ba nata ba abinda aka nufi mutum na iya sallah tsaye ba tare da ya jingina ga wani abu ba amma yau sai ya zo sallah ya jingina ga wani abu shin sallah ta yi ta yi mutum na iya sallah tsaye ya jingina da wani abu amma yau sai ya sallah zaune shin sallah ta yi ta yi mutum na iya sallah zaune amma kuma sai yi sallah zaune amma ya jingina da wani abu shan sallah yi ta yi jawaba sa. ya ce wa iza dara ala halatin minha idan mutum na da ikon da zai yi sallah bisa ga halayen ganata da an ka ambata wa sallah bi halatin duna sai sallah ga halin da ba nata ba kuna fahimta mm. to matsalar salatu sallah ta lalace bai da sallah ne ba kun fahimta eh soja ka gara abin da aka tun malam na fahimta yawwa eh, to abin da ya kai malam eh shi shi zama wannan eh yadda kai ba da mutane da mutane da ma'amala eh na gane eh, to wannan zama hmm. na ga wasu gaskiya da zalura ta masu kuma kafin su yake eh to wannan ga lalura ce mutum bai iya wannan zaman nan muna gaya muku in abin da sunna ta so in annabi sallallahu alaihi wasallam lalura ta same zai sallah zaune zai tarabbu'i ne to amma kaga yanzu akwai wanda lalura ka cilasta mai bai iya yin wannan zaman to kaga tun da bai ba, lalura ta har yanzu ba lahina ba miki kawahu ne amma kuma zaune hiki eh bai sani ba ne yayi sallah bai da komi sallah ta yi amma dai ba so haka nan ba tunda abinda ake so rayuwar mutum ya zama na yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin rayuwarka addinin nan ba naka na ba ba nawa na ba ko da mun ka zo mun isko an tsara shi kamar yanzu mutum na zai noma tare da shawarwarin ma'aikatan noma in dai yana bai shawarar su to za ka ga ko abubuwa suna kyau ko ba haka ba in sun aza ka ga tsari su in ka zo shuka ga ƙwarorin da aka son kasa tun wurin shuka sannan ga irin takin da ya dace da gonarka kasa don Allah in ka fi ruwan su ana ta nasara ko ba a ci to addini in mutu ya bi tsarin da annabi ya zo mai sai shi huta in ku ya zo da na tsari to zai wahala ko bai da lada Allah ya kare mu sau da ka ga matsalolin da kuwa gani kamar sauƙi gare su wallahi da yawan mutane ba su san su ba wallahi da yawan mutane ba su san su ba Allah ya taimake mu to za mu ce gaba yace su'al tambaya summa ma hiya salasatu allati alal istihba sannan menene uku halaye guda uku waɗanda suke akan mustahabbi ma'ana waɗanda mustahabbi na ɗan mutu ya zo jira su jawabu ansa wa salasatu allati alal istihbab uku da suke akan mustahabbi hiya ita ce an yi salli al'ajiz gajiyayye marar lafiya mai lalura ya yi salla an yi salasatul mazakura akan halayen guda uku da za a ambatawa na ɗaya an jan bihil aimani in mutu ya zo sallah to ya yi sallah an jan bihil aimani tsagin jikinsa na dama kaga haka kenan sai shi kwanta haka saboda lalura kun fahimta jama'a tsagin dama za a kwantawa amma daga nan tsagin dama haka za ka yi sallarka haka za ka yi rukudinka haka za ka yi sujadarka haka za ka yi zaman tahiya komi na na kaddar tura na kai cewa shi na kai amma ga kanan kwance duk larura na iya samar Allah ya yi hakan kuna ji ko an jambe la'aiman summa alal ayasari in mutum bai iya bangaren dama summa alal ayasari sai ya gincira ɓangaren hagu saboda yana yi ɓangaren dama nan da ke da matsala sai mutum ya gincira ɓangaren hagu mun samu hali nawa eh to malar shi kamar jinsin ta jinjirawa eh, jinjirawa eh dama dama mhm. don shi ka jinga da kai sai ka fuskanci gabas ko haka an kasu sai yan akwai lalurar da za ta iya hana ma ka fuskanci gabas amma an yi su yanzu kaga misali wanda a kwanci gadon asibiti kuma tsarin asibitin nan ba a yi haka nan ba to ya za a yi a ce kuma wanda adda irin wannan lalura wanda za a gane kwanci yake asibiti ya zai shi haka nan idan akwai damar da za ka fuskantar alƙibla ka fuskanci alƙibla ka gincin din idan babu damar za ka fuskanta alƙibla ka fuskanci inda duk dama ta baka aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kun ka fuskanta wato can ma alƙibla Allah ce saboda lalura jama'a kuna fahimta yawwa in babu lalura kam an yi son haka in ba matsala ta ba kamar yanzu gida gado na haka yake ko to ai kaga yanzu nan babu matsala in gado na haka yake to sai zan gadon ba haka yake ba ko ka cewa ba haka take ba to iyalan ka su gyara maka ka cewa ko su gyara ma gado in zai yi amma in bai yi wa jama'a ai abin da ya sauka don wani ‘yan kacce ka juya ma alƙimla in ya ware ya ma kuka da tsuwa sai ka tausaya mu to ka aime haka nan a bar shi duk inda yake din nan ya kalli nan da yanzu misali wani ila haka yake to haka za a bari ya kalli nan ba ga alƙimla nan ba amma nan zai kalla shi sallah a bar shi haka nan ba bin lalura nan addini yana da sauƙi jama'a mun gane ko don haka na farko muka ce ya kwanta ɓangaren dama in babu dama summa alal ayasari, sannan ɓangaren hagu summa ala zuhariki na uku sai shi rera mala a gani soja ko haka sai biki haka da haka zai yin ruku'i da haka zai yin sajada da haka zai yin komi da ishara da kai ya ƙadarta zaman tahiya duk da haka zai yi sallata yi komi kuma Allah na so kuma za a ba lada ta yi cikakken lada saboda Allah ya jirarta da lalurar nan yawa muna fahimta don haka ga halayen mu daina wasa da su ya ce to su tambaya ya ce ma hukumu in halafa fi me hukunce in mutum ya saba cikin uku ɗinga na ƙarshe ya ce fa in halafa fi ce. idan mutum ya saba cikin ukun ga to lamta budul salatu salata ba ta lalace ba saboda mi su mustahabbi na lahiya lau sai mutum dai lalura da ta kama ta sallah zaune amma sai ya kwanta bangaren hagu kuma shi na iya bangaren dama sallah ta yana nan lahiya lau yana iya dama yana iya hagu sai ji shi bai abin da yi mai daɗi saboda lalura shi reran to sai shi reran shi sallah ta kaga yanzu wanda ya dare ya kalli alƙibla bai kalli alƙibla ba sai shi sallah ta haka nan kuma ana son wannan sallah ta shi ba ta da wata matsala su'al tambaya ma huwa al-istinadu alladhi tabdil bihi as-salah menene dogaro wanda sallah ka lalace saboda shi ma'ana wace irin jinginawa ce wadda sallah za ta lalace saboda ita sai ce jawab ansa wal istinadu alladhi tabdil bihi as-salah dogaro wanda sallah ke baci saboda shi shine alqadiru ala tarki mutumin da yana da ikon da zai bari yin dogara yana da ikon da zai bari jingina ga gina ko ga wasu mutane huwa allazi yasqutu Shi shine wanda ka a yan abin ya fadi yanzu misali a ce gina ga sai ya zama tana iya ina iya faduwa yan ta fadi to shikenan in ya yayi haka nan to sallah ta lalace ku fahimci maganar ga ba wai ana magana cewa gina gana faduwa ba a'a yanzu misali idan jingirar da ni na ba gina ga ƙarshen da da gina gana ya faduwa ina ya faduwa to shi na suka magana to bai kamata ba irin wannan jingina kun gane mutai eh ka saki nauyin ka gaba ɗaya ta yanda da abin nan zai iya faduwa kana ya faduwa kun gane ko huwa allazi yasqudu biskudihi wa in kana la yasqudu bi suqudihi amma in mutum bai faduwa dan abin na ya fadi ka nan bai ba abin nauyi ba to fa makaruhi ya aikata makaruhi cikin sallati in mutum ya bata nauyin da ko kabba abin nan nauyin da inda zai fadi kada ya faduwa sun ce baka da sallah amma in baka bada nauyi kware ba kai inda baka ya faduwa duk da haka dai baka tsira ba ka aikata makaruhi yawa da gangan mutum yayi Allah ya samu dace ku hankuri mu isuwa su'al tambaya hal ya lil qadir ala al qiyam an yusalli an-nafilata jalifan shin ko yana halatta ga wanda adda ikon shi sallah tsaye an yusalli an-nafilata jalifan ya samu ya sallar nafila zaune soja nafila ka zo da fajari kana iya ta tsaye sai ka yi zaune ya halatta ka shine zaka za ka ji hukunci hmm. ya ce jawab ansa wa amman nafila ita dai nafila kowace nafila ce fa ya juzu lil qadir ala ya halatta ga wanda ka yin sallah sai an yi salli ha jalisan ya sallace ta zaune kaga dama in an zo tarawihi ko tahajjud ko kuma a rak'atan fajari ko nafilar da aka yi gabanin azhar ko bayan azhar ka samu kai a dukkan zaune amma walahu nisfu ajaril qa'imi kana da rabin ladan wanda ya yi ta tsaye ka gani eh. amma eh. rabin lada ba ka da laihi masha Allah shi laihi ya kau tun da na filata amma kana da rabin ladan wanda ya ta tsaye ba lada cika kaza a baka ba tun da kana da ikon da za ka yi ta tsaye amma ka zauna ita ko shari'a ta da ta halatta ma ka zauna tun da nafila ta don haka yanzu tahajjud din nan da ake yi ko tarawihi da ake yi sai limin na dogon karatu ka ji baka iya tsayi shi kenan sai ka yi zaune in ka zo ka kabbarta da tsayi sai ka in ka kabbarta sai ka yi zaune in yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi ka fahimci yanzu ana dab da zai yin ruku'i sauran aya ka za ka ɗan kamanta sai ka miƙe tsaye in za a rukuyi ya yi rukuyi da kai in za a da a rukumi da kai in an ka sake dawa kuma kai zaman ka sai ka fahimci ana dab da za a rukuyi ko yana yin kabar rukuyi sai ka miƙe tsaye sai a yi rukuyi da kai daidai da ba zaune ba kai rukuyin kai komi sallar ka ta yi amma kai ko kana da rabin lada waɗanda ka sallar nan tsaye ina ji muna fahimta yawwa ya ce wa ya juzu lahu kuma ya halatta ga mutum an yi da kula ha jalisar ya shiga sallan nan ta nafila zaune wa ya kumu ba da zalaka daga ba sai ka miki kamar bayanin ga dalilin yanzu in ka zo ka isko ana sallar tarawihi ko hajjar sai ka ta zaune in ka ta zaune daga baya in ka kwatanci an ɗaya tsayin daga ka kwatanta cewa yanzu kan ga alama biyo ce eh, aya goma sai shi ruku sai ka miki tsaye auye da hulu ha ka'iman ko mutum ya shige ta tsaye wa ya jalisu ba a da zalika daga ba sai ka zauna duk ba laihi na ba illa an yi da hulu habi ne ya tarkiya sai in daman da ka shiga sallar da ya tsaye kake fiya cikin tatonan kan nan na fayamta ni hu ba da zalika ana ba ka zauna duk da nafila ta tun da tan warko niyyar da yi da niyyar tsaye za ka bin liman ko da niyyar tsaye za sallar ka to kuma babu lalurar komi to ka zauna a hana ka zauna ko yana jan karatu mai tsawo mana ko yana jan karatu mai tsawo tun warko niyyar da ka shiga da ita a kallo da niyyar mai ka shiga ai ka yana karatu mai tsawo kuma ka sa abin da ka toyi tahajjud ka taho yanzu ka kawo kai ne tahajjud wa jama'a ya sa abin da ya toyi Allahumma sai ba da lalura kawai misali ana nan tsaye an ka ja an ka ja an ka ja ka fara ganin zuwa ka fara ganin faduwa sakai to nan babu lalura sai ka zauna nan ba kai laifi ba kuna ji jama'a amma in babu lalura in dai ka shiga da niyyar tsayi da kai to ka yi hankuri a gama tsayi da kai tunda dai don niyyar kala da ka ta zama cikakka amma tun harko da niyyar zan yi zaune bi ta su ko su yi tsaye har da haka dai kayan wanda ya koma gida ya zaune bai sallah ba muna fahimta to ina jin nan kuma za mu tsaya sai wani sati idan Allah subhanahu wataala ya ya kai mu saboda haka muna fatan waɗanga hukunce-hukunce da an ka ambata kowa ya kokari ya kiyaye su hukunce-hukunce na da kada ganin su da sauki sauki ba su da sauki yau da zaka tashi wani masallaci ka yi bayanin matsalolin ga malam in mutane sun haka mai ma tambayoyi kan matsalar ga sai ka mamaki saboda ni mutane suna kyamu zuwa makaranta mutane na gudu zuwa makaranta Eh, saboda haka tsakani da Allah sai mu kula da irin waɗanda abubuwan kuma mu yi ƙoƙari mu mai da hankali a kansu Allah shi muna jagora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh